العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بانك أم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkamu da wannan maraice na laraba ɗaya ga watan zulhajji a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ko da 4 da uku ga watan takwas a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 128 daidai cikin jerin gwanin darussan da kyamarar suna tv ta ɗauke mu in ba a manta ba makon da ya wuce muna karatu cikin kitabul fada'il mun cike da ƙarshen babun nahi an taqaddumi ramadan bi sawm ko da haka muka fara magana akan babi na 41 babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal muka yi tarjama Talha ibn Ubaidillah ko muka yi wani bayani game da shi tare da ammaru dan yasir Allah ya kara musu yadda to dai muna nan a farkon babun za mu faro daga kan hadisi na daya mala yace babun ma yuqalu inda ru'yatil hilal babun da yake bayani akan abin da ake faɗa na zikiri ko addu'a a yayin da aka ga jinjirin wata lafazin alhilal ana nufin jinjirin wata daga al-ihlalu ihlal shine daga murya an gane ko to me yasa aka ce wa jinjirin wata hilal daga al-ihlal wanda al-ihlal shine rafu saut saboda lokacin da ake ganin jinjirin wata mutane sukan daga murya wajen nuna wa junan su fitowarsa zaka ji wani yana ka ganshi can ka ganshi can to wannan surutun da ake na daga murya daga nan larabawa suka ciro masa suna shi daga murya a wajen magana shine al-ihlal da haka shi kuma jinjirin watan bayyanarsa tunda wajen bayyanarsa wajen ganin sa ana ce ku ce da daga murya sai suka sa masa suna alhilal jam'insa shine al'ahillatu ala wazani al'a'illatu kamar yadda Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj ahilla jam'i ne na hilal hadisi mai lamba ta 1240 an dalha ibn ubaidillah an karɓo daga ɗalha ɗan ubaidullah radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana iza ra'al hilal ya kasance idan ya ga jinjirin wata qala sai yace allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya Allah ka bayyana mana da wannan jinjirin wata a gare mu bil amni wal iman ta hanyar aminci da kuma imani mana ya sa wannan Allah ka sanya wannan jinjirin wata tsawon kasantuwarsa na hilal mu zamo cikin aminci tsawon kasantuwarsa na hilal mu zamo cikin imani domin wata yana canjawa mataki mataki kuma sunansa yana canjawa lokacin da yake dan kankani da wannan dan zanen kankani shi ake kira da hilal daga nan daga nan zai tashi har ya koma alkamar alkamar suka ce lokacin da ya kai kwa ya cika cif amma kwanakinsa ba su kai 29 ko 30 ba da zarar ku ya kai kwanaki 29 ko 30 ya gama cika to nan kuma ya zama ashahar akwai alhilal akwai alkamar akwai ashahar to alhilal lokacin da yake zanensa bai cika ya zama yayi kuri yayi kwabo yayi kamar faifai ba to da wannan lokaci a matsayin alhilal yake da haka ya Allah ka kasantar mana da wannan alhilal jinjirin wata bil amni cikin aminci wal imani da imani wasalamati wal islam kuma ya ubangiji ka kasantar mana da wannan jinjirin wata cikin zaman lafiya da musulunci sai malamai suka ce kamar maimai aka yi al'amnu shine assalamu din sannan al'imani kuma shine al'islamu din iz anna bainahuma dakul. saboda akwai shigegeniya tsakanin ma'anar imani da ma'anar musulunci sannan akwai shigegeniya tsakanin ma'anar aminci da kuma mai zaman lafiya ko kubuta to da dai kamar dai ana nanata abin da aka faɗa ne a baya amma kuma da wani lafazin na daban wasu malaman